Madalla shirin zai mayar da hankali ne kan matakin babban bankin Najeriya. Inda bankin ya sanar da sabbin matakan da kasuwar canji za ta kasance a ƙasar bayan a can baya kan matakin da ake ganin mai tsauri ne ga kasuwar ta canji. Babban bankin na Najeriya ya ce yanzu kasuwa ce za ta daidaita farashin na canji, sai dai wasu na shakkun yadda za a daidaita farashin ƙasa da farashin da yanzu ake sayar da dala a kan naira. Babban bankin dai a can baya na aiki da tsarin kasuwar canji mai tsauri saboda ya ƙayyada kudaden da za a yi canji misali dala akan naira 197 tare da tsara waɗanda za su iya amfana da tsarin. To amma a yanzu saboda wancan tsaurin da ya haifar wa tattalin arzikin Najeriya matsaloli musamman tsadar farashin kayayyaki domin akwai abubuwan bukatu masu mahimmanci amma babu kudaden canjin da 'yan kasuwar za su samu daga babban bankin na Najeriya. To yanzu dai ana ganin tsarin mai sauki ne domin babban bankin kasar zai buɗe kofa ga yadda 'yan kasuwa za su samu kudaden da suke bukata domin kasuwanci. sannan da bewa wani bangare na kasuwan canji damar samar da kuɗaɗe ga wasu 'yan kasuwa cikin sauƙi domin sauwaƙa hauhawan farashin kayayyaki wannan dai na zuwa ne bayan gwamnatin ta najeriya ta buɗe ƙofar shigo da mai ga 'yan kasuwa matakin da ya sa aka ƙara farashin mai a ƙasar zuwa naira 145 har yanzu dai babu wani tsarin da su 'yan kasuwar za su samu kudaden da za su shigo da man cikin rahusa. To yanzu dai maimakon kafa guda na samun kudaden babban bankin zai samar da wasu kafafe na samun kudaden ga 'yan kasuwa. Daga dai ranar Litinin mai zuwa ne sabon tsarin zai fara aiki. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin.